This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. masu saurari assalamu alaikum da fatan an wani lafiya murtala faruk sanyi na ne tare da hauwa sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na ranar yau alhamis 4 ga watan afrilun shekara ta 2024 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga hawa da kanun labarai ana ƙara samun kiraye-kiraye game da makaman da amurka ke da ga isra'ila a daidai lokacin da ake kara tunzura game da mutuwar mutane 33 a gaza a yau alhamis aka kara samun kiraye-kiraye kan cewa lallai ne isra'ila ta bada ba'asi kan harin da ta kai ta sama a wani ayar motoci a gaza da ya kashe ma'aikatan agajin nan bakwai ƙungiyar amnesty international ta ce farisa wato iran ta mai da gidajen kurkukun ƙasar wani dandalin kisan mutane to bayan labaran duniya za ku ji fashin bakin masana kan matakan da gwamnatin najeriya ta ɗauka da suka yi tasiri suka kuma yi sanadiyar ɗaga darajar naira da saukar farashin canjin dala a jamhuriyar Nijar kuma gwamnatin kasar ta gayyaci jakadan kasar Algeria domin ba da bahasi kan zargin cin zarafin 'yan Nijar da suka je cin rani da aka da da su kasar. a can algeria kin ba su samun wurare inda za su dai jije su zinkin wanka ko kuma dai su zinki tsabtace jikin su fara da suke zuwa nan wurin ba suna waje na cikin wani dan rudani kamar dabbobi ake sa su cikin motar laka haka kuma za mu kawo muku shirin lafiya uwar jiki tare da nasihar azumin ramadan to amma yanzu sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya ana ƙara samun sa ido sosai kan makaman da amurka ke saidawa ga isra'ila a daidai lokacin da ake ƙara tunzura game da mutuwar mutane dubu talatin da uku a gaza da suka hada da ma'aikatan agajin nan bakwai da suka fito daga ƙungiyarsu ta agaji da ke da mazauni a washington da harin na isra'ila ya hallaka a ranar litinin shugaban amurka joe biden ya faɗa cikin wata sanarwa cewa ya mauta tare da razana dangane da mutuwar mutanen wanda ya kasance karo na biyu yana nuna ƙin amincewa da take-taken isra'ila a yakin da take yi da hamas a gaza Isra'ilan da ta ce ba da gangan ta kai harin ba ta kuma yi alkawarin gudanar da bincike. A jiya Laraba shugaba Biden ya kau da kai ga wata tambaya da aka yi masa kan ko zai gita sharaɗi ga tallafin soji da Amurka ke ba Isra'ilan. Na kusa da shi dai sun ce da wuya ya yi hakan bisa la'akari da goyon bayan da Amurkan ta yi wa Isra'ila. kan cewa tana da 'yancin kare kanta daga barazanar Hamas. A wani labarin makamancin wannan a yau Alhamis ne aka kara samun kiraye-kiraye kan cewa lele Isra'ila ta ba da ba'asi kan harin da ta kai ta sama akan wani ayarin motoci a Gaza da ya kashe ma'aikatan agajin nan bakwai. a yau din ne kuma ake sa ran shugaban amurka joe biden din zai tattauna ta wayar tarho da firaministan isra'ila benjamin netanyahu a karan farko tun bayan afkuwar lamarin mai magana da yawon ma'aikata cikin gidan amurka matthew miller ya shaida wa manema labarai a jiya laraba cewa isra'ila na buƙatar kwararan hanyoyin kare ma'aikatan jin kai da farar hula a yau alhamis ƙungiyar agajin da aka sani da world central kitchen a turance ta ce ta buƙaci ƙasashen australia birtaniya canada poland da amurka da su gudanar da bincike mai zaman kanshi akan harin na isra'ila don gano ko an kai harin ne da gangan ko aka san hakan da ta karya dokar ƙasa da ƙasa. A yau Alhamis ne kungiyar Amnesty International ta ce Farisa wato Iran ta mai da gidajen kurkukun kasar wani wurin kisan mutane inda ta kashe mutane akalla 853 a kasar mai bin tsarin musulunci a shekarar 2023 sama da rabin su bisa tuhume-tuhumen da ke da alaka da kwayoyi. Ƙungiyar mai mazauni a birnin London ta faɗa cikin wani rahoto cewa akwai buƙatar duniya ta ɗauki matakin takawa kisan jama'a da Iran ke yi birki in ko ba haka ba dubban mutane za su rasa ransu ta hanyar rataya nan da 'yan shekaru masu zuwa. amnesty international ta ce hukumomin iran na ci gaba da aiwatar da kudurin gwamnatin ƙasar na yi wa jama'a kisan kiyashi inda ta mai da gidajen kurkukun kasar wani dandalin kisan mutane adadin na shekarar 2023 dai ya kai kashi 48 daga cikin 100 akan na shekarar da ta gabace ta da ya kai kashi 56 daga cikin 100 na jama'a da aka rataye bisa laifuka da ke da alaka da kwayoyi. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To an jima kaɗan Hauwa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. To amma kafin nan darajar kuɗin Najeriya na Naira na ci gaba da ɗan ɗagawa sama yayin da canjin dala ke daɗa raguwa a 'yan kwanan nan. yanzu haka dai ana canja dala amurka daya a kan kimanin naira dubu daya da dari biyu da ƙari a maimakon can baya a cikin watan fabrairu inda dala daya ta kai har naira dubu daya da dari tara a tattaunawar su da haruna shehu maraban jos masanin tattalin arziki dr abdulrahman adamu pantami malami a jami'ar nezuwa ta kasar oman ya yi bayani a dangane da matakan da aka ɗauka da suka kai ga wani nasara duddu duniya kowace ƙasa ne a duniya darajan kuɗinta ya yi dependent akan abu guda ɗaya wanda ake kira ne muke kira foreign reserve so idan foreign reserve ɗinka ya zama kana da kuɗi da yawa a foreign reserve ɗinka so darajan kuɗinka shi ma zai tafi idan kuma foreign reserve ɗinka yana ƙasa so a lokacin darajin kuɗinka shi ma ya dinga yin ƙasa ƙasa to kaga kenan yanzu sai mu ce foreign reserve ɗin Najeriya shine yake ƙaruwa, so sai abin da yasa foreign reserve ɗin Najeriya yake karuwa to ya zama dole kuma darajar naira ita ma ta farfado babban dalilin da yasa foreign reserve ɗin Najeriya yanzu yake karuwa shine abubuwa guda hudu da gwamnati ta yi ko kuma in ce babban bankin Najeriya wanda ah, muka fi sani da CBN yayi Na farko shine akwai abin da a turanci muke kira export proceed to foreign reserve. So wannan export proceed to foreign reserve din shine idan ya zama da cewa a ka kana da kamfanunuwa so kamfani ya yi production dole lokacin da ya kirkiri abin da yake so sai ya tura shi wata ƙasa da sunan zai saida ƙasan da ya je ya saida ko da china ne ko da a amerika ne ko da ingila ne ko da idan za su biya shi ba za su biya shi in naira ba dola za su ɗauka za su ba shi sannan dola ɗin nan ba kashi za su ba shi ba za a sa shi ne a cikin banki account ɗinsa so yanzu babban bankin babban bankin najeriya sai suka ce duk wanda yanzu ya fita ya sai da kaya kowane irin kaya ne idan aka biya shi da dola fa to ba zai dawo kuma ya ce wa dola yake so ba sai dai ya karbi naira so kaga kenan a lokacin is like kaman ya sayar musu da dola din shi kuma ya karba naira so kaga in sun karba dola din a ina za su sata za su mai da ita cikin foreign reserve abu na biyu sai suka yi wani abin da ake kira foreign portfolio inflows sai ka zo ƙasa ne sai ta zo sai ta ƙara interest rate ɗinta so akwai wasu condition da ake ta yi so condition ɗin na farko shine sai a ce idan shi wanda zai shigo daga ƙasar waje zo ya kawo kuɗinsa zai zo ne ya sayi ko ya sayi shares ko kuma ya sayi abin da muke kira government treasury bills so wannan yanzu abin da kusan najeriya take yi kenan yanzu muna ta attracting foreign portfolios suna ta shigowa suna bamu dola so idan suka zo suka bamu dola suka sayi ko shares ko suka sayi treasury bills mu sai mu ɗibi kuɗin mu je mu sa a cikin foreign reserve mu. so shi kuma na uku shine issue remittance 'yan kasashe kamar 'yan Najeriya ne wanda suke aiki a kasashe daban-daban. Akwai 'yan Najeriya suna aiki a Brazil, wasu suna aiki a Saudiya, wasu suna Kuwait, wasu suna aiki a Ingila. akwai wurare da dama da 'yan najeriya suke aiki so ɗan najeriya da yake aiki shi ana biyan shi da dola ana biyan shi da hard currency lokacin da aka biya shi da hard currency zai duba ya gani cewa to yanzu wannan kuɗin yana buƙatan zai sai fili zai tura najeriya a saya mishi fili zai sai gida zai tura a'a zai taimaki yan uwa zai tura kuɗi a tura masa to abun da da muke yi ko kuma abun da da mutane suke idan suka tura kuɗi shi ma sai su ce sai dai fa wai aje a basu kuɗinsu a dola abin da yasa suke karban kuɗi a dola kuma shine za su ga cewa idan za su sayar ta banki sai su ga ai banki za ta ba su kuɗi ɗan kaɗan amma in suka ɗauka suka kai kasuwar bayan fage to kuɗi da yawa za a ba su so sai zama na cewa to yanzu sai gwamnati ko babban bankin najeriya sai yake cewa a'a duk wani yanzu wanda zai shigo da kuɗi fa in da ka je ka yi aiki a waje in za ka shigo da shi to kai ma ba wai ka zo ka ce kuma sai dai a baka dola ba a'a sai dai a zo a baka naira Dr. Abdulrahman Adamu Fantami kenan masani tattalin arziki kuma malami a jami'ar Nizwa ta kasar Oman. Yanzu ga hawa ta dawo da ci gaban labaran duniya. Birtaniya ta yi kiran da a ta kaddamar da binciken Isra'ila kan harin da ta kai ta sama a ranar Litinin a Gaza kan wani ayarin motocin ma'aikatan agaji da ya sanadiyar mutuwar mutum bakwai da suka hada da 'yan ƙasar Brazil su uku. To sai dai duk da haka Prime Minister na Birtaniya Rishi Sunak ya yi fatali da kiraye-kirayen da ake yi na dakatar da shigar da makamai zuwa Isra'ila a daidai lokacin da duniya ke ƙara yin Allah wadai da nuna bacin rai kan harin na Isra'ila. A ranar Laraba ne aka ɗauko gawawwakin mutane bakwai daga Gaza cikin wani jerin gwanon motocin ɗaukar marasa lafiya inda suka ratsa ta birnin Rafa zuwa Masar. an dai mika wakin mutane bakwai ɗin ga iyalansu da wani direba ne ga iyalansa domin yi masa jana'iza a gaza harin na ranar litinin din ya afka kan motoci da dama da ƙungiyar agajin ke amfani da su wani faifan bidiyo da ya rika yawo a bayan afkuwar lamarin ya nuna tambarin kungiyar agajin a barbishin motocin kusa da wani wawa keken rami da wani makami mai linzami da aka harba ya haifar Jami'an Ukraine sun faɗa a yau Alhamis cewa Rasha ta kai mata hari da jirgi marasa matuƙi a cikin dare da ya kashe mutane akalla hudu ya kuma raunata wasu mutum goma a birnin Kharkiv da ke gabashin ƙasar. Magajin garin na Kharkiv Igor Terekov ya ce jiragen marasa matuƙi sun faɗa akan gidajen jama'a da dama. inda shi ma gwamnan yankin na kharkiv oleg sinegiov ya ce harin da rashin ta kai ya kuma shafi biranen lozova da chivhov A yau Alhamis ɗin ne kuma ma'aikatar tsaron Rasha ta ce ta dukusar da wani harin jirage marasa matuƙi da Ukraine ta kaikaita a kan yankunan ta biyu da ke yammacin ƙasar ta Rasha. Hawa Sharif kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. gwamnatin mulkin sojin ƙasar nijar ta gayyaci jakadan kasar algeria domin neman bahasi dangane da cin zarafi da ake zargin 'yan nijar ɗin da ke zaune a ƙasar ta algeria suna fuskanta wannan na zuwa ne a daidai lokacin da ƙasar ta algeria ta ci so ƙeyar wasu 'yan nijar zuwa gida a cikin wani mawuyacin hali daga agades ga rahoton hamid mahmud gwamnatin mulkin sojan ƙasar Nijar ta gayyaci jakadan kasar Algeria a ƙasar inda ta nuna masa ɓacin ranta kan abin da ta kira wulakancin da 'yan Nijar masu cirani a kasar ke fuskanta. Gwamnatin Nijar dai ta buƙaci ga jakadan kasar Algeria da yi magana da gwamnatin ƙasarsa domin kawo ƙarshen cin zarafin da 'yan Nijar ke fuskanta da ma wasu kasashen Afirka ta yamma. Abdurrahman Dukko masanin harkokin yau da kullum a Nijar ya bayyana gamsuwarsa kan matakin na mahukuntan Nijar. Wannan gayyata ta shiga da Algeria a nan Nijar ta dace makaman hulɗa ke tsakaninmu da Algeria tunda Algeria tana cikin kasashe wanda muke hulɗa da ita da tsayin lokaci. To wannan abin kaman cin zarafin 'yan Nijar da an kai a cikin wannan yanki na Algeria bai dace ba da irin kaman hulɗoɗin da ke tsakaninmu da wannan ƙasa. Ƙasa ce wadda nauyi yana akan ta ta kare al'ummar mu masu shiga a cikin ta, Mu ma muna da nauyi yau wanda ke akan mu saboda mu kare al'ummata wadda ke cikin ƙasashen mu. Ba abu ne ba wanda ya dace ma doka. Kusan dai kowane ƙarshen wata ƙasa Algeria na koro 'yan ƙasar Nijar da ma wasu ƙasashen afirka a cikin mawuyacin hali bayan raba su da dukiyoyinsu kamar yadda waɗannan 'yan ƙasar nijar da ƙasar algeria ta koro ni ce ladi sale daga alger ne wallahi alger kamo mu ce suka da suka kama mu ba su bar mu ba da komi sun amshe mu wayoyi sun amshe mu kuɗi kaya kuma in dai na cikin darmi ne wanda zai yi kuɗi ya sun amshe zoben hannu ya sun amshe karyan hannu ya sun amshe mace ce ka ya kama ta zurf ta gaba kada nisan sannan za su sako ka mota su kaka rigan abinci ma mu su bani eh suna na Ali Muhammad daga Arje nake kun sha kahi kuma amsar ma amsa da kudi da wayoyi da an karbe mana tsakanin da Allah kuma mun sha kahi dan abin ba daɗi akwai wulakanci tsakani da Allah iya wuya ni har su ma ma nayi wannan warin na cikin ɗakin da aka samu na tsari a nan kashi a nan wallahi gaskiya a akai wahala da sahi suka je suka iske mu mu sa ba kaya a jikin mu a cewar Suleiman Isaka wanda jami'in gwamnati ya bayyana irin halin da mahukuntan kasa Algeria ke kwaso yanci ranar ƙasar Nijar a cikin yanayi na cin zarafi can inda suke rayuwa can Algeria kin ma cikin dai wani yanayi ne wanda ba shi ba a can Algeria kin ma ba su samun wurare inda za su dai je su zinkin wanka ko kuma dai su zinki zabtace jikinsu abun ba wai abun kwana ɗaya bane ba su daga lokacin da aka kama wasu suka zo a gasa abin yayi no no no sabu abin tun can wurin ya fara da suke zuwa nan wurin ba suna zauwa general man cikin wani dan rudani kamar dabbobi ake sa su cikin motar laka to cikin su ake kawo su fi lallai duk wanda ya san da suke zuwa haka suke zuwa to da suke zuwa wasu gaskiya da koyi rudani da yawa cikin kansu masana na ganin matakin gayyatar jakada Algeria a Nijar ba zai kawo karshen wannan matsalar ba sai dai masanan na ganin akwai bukatar hukumomin su samar da hanyoyin rage talauci a tsakanin al'umma da samar musu da ayyuka yi da dai sauransu babban matsala wanda ke sa ƙasa mutane na wuta shine talauci sai gwamnati ta hudo wata sabuwar tahiya inda za ta hudo kamar program program kamar za ta gyara ma al'umma rayuwarsu ta yau da kullum me gyaran al'umma shine eh, samun mutane musamman matasa aikin yi mai inganci kuma taimaka ma kamar manoma da kuma kiwon lafiya da duka abubuwa da wanda za su hana mu mutane fita. Al'umma a Nijar dai sun zira ido su ga tasirin da wannan matakin zai yi na gayyatar jakadan ƙasar Algeria a Nijar wajen shawo kan wannan matsalar ta 'yanci ranar Nijar a ƙasar Algeria. Hamid Mahmud murya Amurka daga Agadas Jamhuriyar Nijar. Hamid Mahmud. kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, ku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Idan mai sauraro yana biye da mu a satin da ya gabata, kwararren likita asibitin Kaura Hasau da ke jihar Maradi na Jamhuriyar Nijar Dr. Manu Amadu ya yi mana ƙarin bayani yadda jiki yake a lokacin sauyin yanayi da kuma wasu batutuwa da suka shafi azumi. To a wannan satin likitan zai ci gaba da yi mana bayani ne kan abincin da jiki yake yake bukata musamman shuga da ruwa a wannan lokaci na azumi duk a ci gaban hirar tasu da abokin aiki na Mansur Sani. Shi suga idan yayi yi karamci kwarai yayi yi kasa kwarai mutum faduwa ma yake yi ba ya iya komai da haka ne yana da kyau mai azumi lokacin sahur in ya samu abin da ya ci jiki yana bukata. yana bukatar abinci yana bukatar ruwa akwai abubuwa da yawa cikin abinci waɗanda ba mu san da su ba sinadarai da yawa waɗanda jiki yake bukata waɗanda ba mu san da su ba in kai abin da ake bukata da ya ci abinci ba sai ka ci ba kayi ganga ya eh dai ci abinci sha ruwa haka sai ka ga kayi ne lafiya lau ba matsala kuma banda aiki a cikin rana in dai kana azumi banda aiki a cikin rana saboda in kai aiki a cikin rana wa za ka zub da ruwan jikinka yadda yadda mutane suke tsammani jiki kuma baya bukatar wannan akwai ruwan da dole ne sai sun tsaya a cikin jikinka in dai ana son kwayoyin halittar su masu yi aiki kun yi maganar abinci kamar mi da mi misali a takaice kamata mutum ya ci da asubahi yanzu ga lokacin gani muke ciki ai ba kada abin da za ka kayyade mu mutane na abinci abin da ya sawwaka ne za a ci in masara gare ka ita za ka ci shinkafa gare ka ita za ka ci eh in ka samu dan nama shi ne ka ci abin ka gama da ruwa ka taushe idan an yi ni marece ya taho ana shan bambam wasu suka za wani ya ce da ruwan zahi wani ya ce da ruwan sanyi akwai abubuwa da yawa da mutane suke zuwa wasu ce da ayan itace a likitance me ya kamata a likitance inda aka je wajen budin baki abu na farko abin da jiki yake bukata ruwa na sanyi a ce dai ruwa saboda in sanyi ya yawa shi ma yana zama matsala eh abin da ake so mutum ya sha ruwa da yawa kenan ruwa dai masu dan sanyi sanyi ko bayan ruwa kuma jiki yana bukatar suga kenan mutum sai ya nemi abinci wanda ke da ruwa kuma yana tare da suga yau alhamdulillah mun sani akwai su ina iya baka ɗan misali kankana irin su da bido an sani wani biyan bai in baki dan mangoro abarba da sauransu to asa ga hula shi mangoro yana da wayar ka ga abinci dan ka yi taka tsantsan eh haka cika cikin ka da mangoro sai ka iske macin abinci daga baya ka yi sallar tarawih abin zai maka zai maka wuya mm. ka ci wani abu dan haka su kankana sun shi su lemun zaki mm. duka hada da su wajen budin su banana duka su banana ba kwarai ba ka mm. ci banana da yawa saboda ita ma in ta yi wa wayar ka gare ta kuma kamar yanda mangoron tana iya kumbure mutum ciki kankana dai ta yi lemun zaki mm. ka samu dan naman ka tsoka bi tsoka guda tsoka bi ka ta shi ko soyayye kowane ne kowane ne ka samu ka ci abinka ka Ka taushe da ruwa Shi shikenan sai ka zo kai sallar tarawihin ka lahiya lo to ya kamata a ci ayi ganga in aka ce ai ganga ai kuma ibada wuya za ta a wai a likitance ba ma a ibada a likitancen ma a likitance ba a an ce in ka ci abinci mm. ya kamata a ce ga wurin abinci ga wurin ruwa kuma ga wurin iska a addini haka yace eh ko a likitance ma haka ne cikin tumbinka ya kamata a ce ga wurin abinci ga wurin ruwa kuma ga wurin iska in dai ba haka ne ba wallahi ibada ma sai ta maka wuya sai ka je mm. kana sallah ruwa da hito ma ga baki to na yi bai kamata ba mm. kenan mutum ya ci daidai gwargwado dokta in muka gangaro a wajen ciwukan da masu al'umma ke fama da shi musamman al'umma na fama da ciwuka irin su ah, ciwon tumbi hawan jini hmm. ah, da sauran cututtuka waɗanda suke buƙatar a rinka cin abinci ko kuma a ce ba a shan wani gishiri da sauransu hmm. a lokacin azumi ana shan takaddama hmm. kamar me za ku cewa na irin cututtuka ne kuma ya kamata masu irin wannan cututtuka sai rayuwa a lokacin azumi eh gaskiya akwai akwai shawara wadda muke ba da ko yaushe idan azumi ya zo musamman ga masu fama da ciwuce-ciwuce irin waɗannan na farko dai mun sani akwai masu fama da estoma ciwon tumbi ko olsa mun sani in dai ba lokacin azumi ne ba muna gaya mutane kada mutum ya bar ciki sake ya zama ba komai wannan yana sa walsa shi tsananta da su ma ya tsananta to shi ga lokacin azumi kaga ba dama a ce mutum ya ci abinci don haka abinda muke cewa lokacin azumi kai mai fama da estoma ka ga likitan ka shi ya san ga abin da ya kamace ka game da estoma da azumi mutum jarabawa yake yi jarabawa ke a gani in ana iyawa in kana iyawa sai ka yi ka ɗauki azumi so ɗaya so biyu ka je estoma yana tsananta la yukallifu llahu na illa wusaha ko haka Allah ya ce ko eh, eh sai ka aje kai abin da addini ya rage da shi cikin azumi in dai ka ɗauka ka ji abin yana tsananta a je je ci abincinka daga baya za ka rama kuma akwai dubara da za a yi inda na mm. fama da ciwon estoma na biyu akwai masu fama da cutar suga musamman waɗanda ke allura shawarar da muke ba su su azumi ba nasu bane su zai su tambayi malamai yaya za su wanda ke allura wata mai narkar da abinci nan take idan an yi ta kenan bai kamata ba ga mai azumi saboda ka yi allura misali bayan sahur ta kake abincin ka tun ba je ko ina ba to ka gaza ga wannan yini da wuya ka kai shi lahiya lau yana yiwa maka ka faɗi kenan wanda ke allura gaskiya azumi ba na shi ba ne. in ma ya yi niyyar yin azumi ya je ya ga likitan shi wanda yake kula da shi zai ba shi shawara kaka ya kamata ya yi yana yiwa a ce mai ya rage magani wanda ya saba amfani da shi amma irin wanda kake da a'a bai kamata ba yana iya kai mutum cikin wani hali wanda ba shi ba ne ba to akwai ma waɗanda su ba allura suke ba kwayoyi ne suke sha su ma dai muna ba su shawara su ga likitocin su waɗanda suke kula da su za a gaya musu ga yanda za su yi ko su rage magani ga lokacin da ya kamata su sha in aka yi haka aka karbi shawarar likita sai a yi azumi lafiya lau ba matsala bayan wani akwai masu fama da ciwon tansiyon shi hawan jini gaskiya dai ga namu lissafi hawan jini ma sauki shi lokacin azumi tunda ba abinci ake ci ba ai ganga tansiyon nan mun sani yanzu mahi yawa dai abin da ke kawo ta akwai kiba kitse maiko ya hmm. kwanta da yawa cikin jiki yana iya haddasa cutar tansiyon ko hawan jini to ga azumi in dai mutum ya yi azumi fi sibilillahi abin zai zo masa da sauki tunda mutum bai ci abinci ba ya ganga kenan maikon shi na cikin jiki ragewa zaki idan ya rage kaga wannan hawan jini rage za shi in ma mai cutar suga ne wannan cuta ma ragewa za ta yi in dai ya ci abinci fi sibilillahi bai ci abinci ba ya yi ganga saboda in mutum bai ci abinci ba shi jiki sai ya ce ga abin da nake bukata cikin yini ya to ya shigo idan wannan abin bai shigo ba sai jiki ya ce to ai akwai ajiyawa da aka yi ta maiko ai ta zai dauko waya wani da ita kadan kadan kadan kadan kadan kadan sai a ga mutum yana ramewa saboda bai ci abinci ma yi ganga kitse bai kwanta kwanta ba maiko bai kwanta ba ajiyar da ita ce za ta raguwa mm. tana raguwa yana samun lafiya. tana raguwa yana samun lafiya. Mm. kenan ga masu kiba ko masu cutar diabetes ga dama eh inda suna so ji sauki kada a ci abinci ai ganga a ci abinci daidai gwargwado sai a rame kaɗan in aka rame ina gaya maka mutum sauki za ya ga jikin shi ta sai surin ji nasara to zai ji sauki tansiyon za ka ji sauki diabetes ma za a ji sauki masha Allah to dokta akwai ciye-ciye da wasu abubuwa da muke amfani da su a wannan lokaci na azumi kayan 'ya'yan itace da sauransu ya kamata a kula da su domin guje ma wani yawan gudawa wani zahi da ake cewa ai zahi ya taso mu da shan waɗannan tiritattaf kun ce a rinka amfani da kayan zaki da sauransu kan mutane su ba su kamuna a sha kuma daga baya a ta ganin likita to mu ga lokacin azumi gaskiya shawarar muke badawa abincin mutum ya san abin da za ya ci saboda in mutum ya ci abinci lalan abinci zai zama masa guba a cikin jiki to guba kuma guba tana iya ta kawo illa to abin za ka ci ka tabbace mai kyau ne mai azumi ba a son shi da zawo ba a son shi da amashi kenan mutum ya ci abinci mai kyau wanda ya tabbata yana da kyau in dai ya lalace mutum kada ya amfani da shi to akwai shaye-shayen zaki da ake yi kuma su turito ake ce mai komi eh. yawwa ba san ko menene ba a ciki yau inda mutum yana sinadarai ne masu masu araha kuma kaga san biya bukata da yawa sai a zuba guda ɗaya ka yi shi da zaki mutum goma su sha yau in dai mutum yana da mata ko akwai 'yan mata a gidan shi ai ba sai ya sai trito ba ga ya tsamiya ga sobo duka waɗanga in aka shirya su sun yi lafiya ga jiki a shirya maka tsamiya a shirya maka soɓo lafiya launi ba sai ka sha tirito ba sai dai mun sani wanda bai da mata ba yanda za a yi sai dai sha dan tirito ki sha amma ka a wuce gona da yini kuma saboda ka san abin da a cikin tirito ba sha ne kawai muke yi muna jin zaki ba mu san ba abin da kuna da wani sako ga mata game da tsaftace abinci kwarai kuwa musamman ga lokacin ka in baka tsabtace ba ka kawo illa ga jiki musamman ga lokacin azumi abinci a tabbata tabbaci tsabtatacce ne eh, in na wuta ne a to ya sha wutar in ba na wuta bane a tabbace mai kyau ne za a aiki kuma a wanke hannuwa saboda guba ba ta da kyau ga lokacin azumi tana kawo illa don ka ayi taka tsantsan musamman dai ga lokacin ga da azumi masu sauraron muka da ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dan ganin shirin ya zo muku sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya. A ana rawa. suna na jabir sani mai hula limamin masallacin juma'a na sultana sa'ad abubakar da ke gwiwa lokacin a jihar sokoto azumi na tasiri ga matasa kwarai da gaske na farko zai su taso cikin bautar allah hadisi ya inganta cikin sahih bukhari da muslim hadisin abu huraira cewa mutum bakwai allah yana sa su cikin inuwa shirar da babu inuwa sai tashi cikin su akwai wa shabun na shafi ibadati rabbihi da wani matashi da ya taso cikin bautar ubangiji ne yara yana koya musu azumi da matasa masu tasowa shekarar goma sha ko da suka taso sun saba da wannan ibadar su za ta yi musu tasiri kwarai da gaske wajen cewa sun taso cikin bautar Allah kuma za su iya ci gaba su ɗore cikin bautar Allah na shi annabi ya ce ya mai yaro sallah da shekara bakwai a buge shi in ya kai shekara goma bai yi ba watan duk dai ana son a samu shabun na sha'afi ta rabbi a samu wani matashi da ya taso cikin bautar ubangiji ne azumi yana rage karfi karfin shawa da karfin jiki to matashi mai jin karfi wanda ke mafi yawa karfi rufin ke iza mutane zuwa ga sabon Allah kashin ke iza mutane zuwa ga zalunci to an kare wannan shawar ta yi tafiya abin da bai dace ba da sauransu ya je ya daki wanda bai dace ba ya yi amfani da karfi wajen tashin hankali shaye-shaye da ake yi shaye-shaye suna kare azumi naka azumi idan ya sa mutum ya kame kai ne da shaye-shaye daga lokacin fitowa alfijiri zuwa faduwar rana to ana kyautata zaton ya saba da kamewa na wani lokaci mai shaye-shaye bai iya wannan lokacin bai shaye-shaye ba to amma in yi wannan lokacin yanzu bai sha ba to abu ne wanda wanda zai kawo mai zai kawo mai kamewa da dokar darasi daga hakan To malalla tasirin azumi kenan aka ji bayan shirin na lafiya uwar jiki. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. ana ƙara samun sa ido sosai kan makaman da amurka ke saidawa ga isra'ila a daidai lokacin da ake ƙara samun tunzura game da mutuwar mutane dubu a gaza da ya hada da ma'aikatan agaji bakwai da suka fito daga kungiyar ta agaji da ke da mazauni a washington da harin na isra'ila ya hallaka a ranar litinin shugaba joe biden ya faɗa cikin wata sanarwa cewa ya ɗumauta tare da razana dangane da mutuwar mutanen wanda ya kasance karo na biyu yana nuna kin amincewa da take-taken isra'ila a yakin da take yi da hamas a gaza a wani labarin makamancin haka a yau alhamis din ne aka ƙara samun kiraye-kiraye kan cewa lalle ne isra'ila ta bada ba'asi akan harin da ta kai ta sama akan wani ayarin motoci a gaza da ya kashe ma'aikatan agajin nan bakwai A yau Alhamis kungiyar Amnesty International ta ce Paris wato Iran ta mai da gidajen kukunta wani wurin kisan mutane inda ta kashe mutane akalla 853 a kasar mai bin tsarin musulunci a shekarar 2023 sama da rabin su bisa tuhumar tuhumar da ke da alaka da kwayoyi. To masu saurare da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu sai kuma da shirin mu na yau da gobe. sannan idan Allah ya kai mu can da dare wato karfe tara da rabi agogon Najeriya da Nijar karfe takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana za a je mu dauki da wani sabon shirin yanzu a madadin hawa sharif da ta taya ni gabatar da shirin da kuma julie ladis gresham da ta kula da sauti ta kuma ba da umarni har ma da ne mu na yanzu stalin carl ni murtala faruk sanyin na ke muku fata alkhairi ma'assalam.